يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوما عظيما اما بعد சொல்வது பத்திரோ அவன் நம்ம சரி அஸ்வின் அப்போ ஒரே நம்ம செய்யணும் a wannan juma'a ta goma sha hudu ga watan zalfa'ada na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan rafi ya halitta na muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa Fadila, wata zai yi da ashirin da biyar ga watan shida na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya tana bayani ne a kan munan hannun imanci da gulma da zai wuri da wannan abubuwan sun zama tafi da inda za ta samu waje da ke guda akan zauna kusan kullum cikin dare ba abin da ake yi a cikin sai an namimanci da gulma da wani ne kaza ba wani ya yi kaza wani ya samu kaza wani ya rasa kaza wani an masa kaza wani da ne da kaza ba waɗannan abubuwa da ake kira waɗannan abubuwa da manci. da kuma gulmace-gulmace da tsegumi waɗannan munanan abubuwa da da an zuwa na kuɗuba na wanda ke magana da zama zan da waɗannan abubuwa da kuma matsayin yaka tsegumi da yaka da yaka aibomin ɗan uwa duk zamani da cikin wannan da farko dai kuɗuba ta yi magana a kan muhimmancin ɗan uwantaka da kuma ƙaunatar juna da kuma zuciya da zama tana ƙaunatar juna kada wasu abubuwa su gurɓata ودعاية دعوة الله تعالى يقرأ فيه الله تعالى يقول أنه المؤمنون إخوة وأنه بين أخوين وبين أخوان ذلك لا بد إن تتفاعل تقوى حتى لما الله صلى الله عليه وسلم من سوى المسلم أخو المسلم أقوى مسلمين حتى لا نسوى واذكروني وسلم عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا to duk wannan shi ba Allah a gare ku yayin da kasance abokan gaba har ne nan ka musulunci al'ummomi suna masu gaba da jura kuma wannan gaba ta zama mai tsada fa Allah ta bai da ku. da Allah ya kawo musulunci sai Allah ya kulla zukatan ku da musulunci da wannan kullan da Allah ya wa zukatan ku a sanadiyar musulunci shi yasa kuka waye gari ba an mahakam bi ni'matihi ikwa sai kuka waye gari kuna yan uwan jura saboda ne saboda ni'imar da Allah ya yi ta gare ku wata ni'ima ita ce ni'imar su ne zuwa musulunci da kuma ni'imar kulla zukatan ku a matsayin ɗan uwa masu ƙaunar juna to da haka hadisai da dama sun zo a kan haka cewa mumini mai ƙaunar ɗan uwan mumini ɗan uwan ka ne أبدا تجد مكان أحد صلى الله a وسلم لا A أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له ɗayan kuɗi imanin sa zai shiga har sai ya tsoma ɗan uwansa wanda yake tsoma kansa halar wannan alama ce ta yan uwartaka mai ƙarfi kamar da kai ba ka so a bari mummunan magana a kanka to haka nan kar ka so a bari mummunan magana a kan uwanka kamar da an faɗi mummunan magana a kanka za ka ji zafi a ce an faɗi mummunan magana a kanka kuma za ka ji takaicin wanda aka haka yi ko wanda cewa ya faɗi mummunan magana a kanka kuma fahimta ba na da sun cewa su ma mutane sun kuma sun nuna magana a kan su ya ga kai magana gare ka kuma za su kai sun wannan magana kuma ta kai sun da kamar wannan magana to za ka gani kaga a cikin dole a kan haka shi ne duk abin da ka san kai an faɗa maka ba za su ba to kar ka faɗa ma wani an san wani ga Allah sallallahu alaihi wa sallam me ake nufi da cin wannan jiwa ne cin naman mutum sai iya zikin ruka a kasa ne baya. shi ne ambatanka da kan uwanka da abin da bayan duk abin da ka san ka ambata da kan uwanka baya so a nan yake da wani kusa yi ba don wani mai kasa ciki ne ka san shi da shi mai kasa ciki ne ko kuma shi mai kasa ciki ta yi wani yi ba haka nan koko a cikin eh, baki ne bai zuwa shi da shi wani bala kuma ka faɗa masa to kaga kin kai masa shi ba sai ka ce Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in kana fi akhima abu idan ka rasula ne da idan amma ne ba da haka ne ba ƙarya na masa ba ba ƙarya na masa ba na ce shi ne kana shi kuma da kare na ce shi kula shi kuma baki ne ba lafi ne da da ne to idan haka ne wannan ita ce giba ita da ma ake ne da giba yana da tsada shi ne da kai ne tsada shi ke ce giba yana da baki ka ce da jibula ji ita ce jibar matuƙar baya so a ambace shi da wannan suna ko da wannan sassa idan ka faɗa masa to har da kai ba ke ce idan ko bai da abin nan da kake fara kana ce da jibula tsara shi ko ba ka da jibula kana ce da jibula da jibula ko ba ka ba a ana ne da kuma ka ce da tabbata ko a faɗa ba hatta ko idan ba ka wani to kayi masa kaye wanda munin kaye ya da wani haka nan kuma hukumar tsare ta fi hukumar kyallawa to na ka kenan ka ashe ba wai kawai wani kamar da muke cewa ai ba kan gane ba ai ko a gaban kiran sa ina ya bari ba ga zo nan mai kana ba maganin nan da ake bari da zama gulmawa wannan abubuwa da muke gani shari'a ta yi mana tsawa a kai ba don kuma ba saboda mu suna da tsananin munin gaske a sanadiyar ya ce jita tana iya kulla fada tsakanin al'umma da hukuma tana iya kulla faɗa wanda za a shekara da shekaru ana yi kula tsakanin yaɗa wannan jita-jita da yaɗa hannun limanci da kuma yaɗa gaiba shi yana iya dawo irin wannan abu haka da tsakanin har irin wannan harka ta yaɗa hannun limanci da gurma da tsegumi yana iya dawo raba miji da mata yana iya dawo raba ɗan uwa da ɗan uwansa yana iya jawo raba sanya adawa tsakanin mahaifi da ɗansa yana iya jawo yanke zumunci waɗannan sunayen abubuwa ne wanda wannan annabimanci da wannan ego ne ka iya jawo kuma sai ba wani abu da zai amfani ka yau da ake kana da wani fa'ida da za ka ba yanzu da wannan ya ta yi wani kira kai ka san wani fa'ida kawai ka zo ka faɗi labari wani Allah labarin da zama gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma ita da shi zuwa ga wanda labarin bai kai masa ba kuma ka kai labarin kuma labarin nan ya zama da sanadiyar sharri ba kai ne kun mutu ba ita duk wani sani da yawa duk abin da kai biyu har cewa duk abin da kai biyu sai ka rika ba annabi sallallahu alaihi wasallam kare yi da Allah ya gobe mu da aka kare ku khairan aw yamu idan abin da kake so ka wada alkhairi ne zai haifar da alkhairi wala ba aka taba dai amma idan abin da ka san cewa ba alkhairi bane wannan sanama wanda ka san cewa tari zai haifar to ka ga shirin wannan bai da wata fa'ida bai da wani amfani wannan galibi sun ne irin abubuwan da ake ta yaɗawa irin abubuwan da ake ta yaɗawa wani yakan yaɗa ego ya yaɗa tsariya da gaskiya a kan wani baban kuma saboda yana da wani kwarnayyen ya yaɗa tsarin da ba a kora abin ya haɗa ku da shi shi ga nan kore wa kai neman shi ya da matsala ta yi dan ka faɗa a san cewa wannan nan da ake ganin mutumin jirgin mutumin banza ne ko dukkan waɗannan na da cikin mummunan abu da shi kan ke yaɗawa wani lokaci kuma idan mutum yana kusa da manya sai da cewa babu wata hanya da za ta kusanta da shi zuwa gare mu babu wata hanya da zai sa a musu rayuwa babu wata hanya da za zai sa su gamsu da shi kamar da musu da wuri ba wanda wannan suna da da yawa sana'a ce da gaske sana'a yawan cikin siyasa sai ga ɗan siyasa yana zaune ba abin da yake so sai a kawo masa tsegumi na wani ya ce kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza haka nan kuma babu wanda yake mafudanci zuwa gare shi wannan bai tabbatar da wannan gurba ai wani ya ce kaza ai wani ma ya yi kaza ai wani ya yi kaza ai an yi kaza sai da shi da masu kawo masa shi ma wannan yana da masu kai masa wani Allah kuma a yi yace wanda yake kawo masa yana kuma kai ma zai zama ya zama da daji zai je can ya biyo ya zama wanda ya ga abin da kawo da kawo da kawo gaba da kawo da kawo nan ma yanzu da abin da wanda suka ce ya sake ɗauka ya kai ya ta yi abin da wani da wani da wani da wani shi ga nan tsakanin wani sai ga rura wutar yawa da wutar kiyayya tsakanin su can tana tsakanin su su biyu, har ta koma tsakanin mabiyar su na kusa da mabiyan wannan da mabiyan wannan har ta koma ga na waje har ta koma ta yaɗu ta yi daɗi da ta yi girma da duk sanadiyar in ka mutan tsala sai ka samu bai wuce mutum ɗaya ko biyu suka haddasa wani tsiruri wanda shi ya haddasa wani abubuwan ba. Shi ya zama da ruwan abin da ya ga ɗan siyasa, ba ga ɗan siyasa ma ta duniyar da ya sai da muna tare malamai a cikin malamai sai da wannan malami wannan sun je sun kai mai yawo ne nan sun dauki yawo wannan sun je sun kai ma wancan sun ɗauko wata magana tare sun zo sun faɗa ba sai eh, yi wa ko ni shan shi ma wanda ya ɗauka da zafi wancan ya ɗauka da zafi ko da za ta ankara sai da matsala ta shiga mai girma tsakanin malama masu addini masu karatar da addini su wanda haka kuma zai tsayawa gare shi zai fara ko shiga cikin manya-manyan mabukatar sannan daga baya shi ma zai yi naso ya fita waje sai zama na ana adawa ya kulla adawa tsakanin al'umma wanda asalin adawar ba kuma ya dawo da ba sai asalin irin wannan ya tafi ne Raka shari'a da jiru ya samu zuwa sallallahu alaihi wa sallam mana tsawa mai yawa Allah ta'ala ya mutunta yin cin naman ɗan uwanka da cewa alhubu a hadukum an yi ya'kula lahma akhihi maytan fa ta'tumu shin ɗayan ku zai so ya fi nama ɗan uwansa yana musu kamar da ba za ka so ka fi nama ɗan uwanka musu ba nama ko ba na ɗan uwanka ba nama ko ba ko na dabbar da aka halatta maka ci idan ta zama musu za ka fi kana kyamata kamar da sana'a ce musan nan na nama ne wanda dama ba a dama ba halatta maka cinsa ba ko da ba muje to ba da sanar ba da dan uwanka ne haka waɗannan abubuwa muni ne kan muni da abin kyama kan abin kyama Allah ya zama haka ya kamata ku ɗauki hannun neman su kusan cewa ba ƙaramin abu ba ba za a sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce la ya kudu jannata nan mamun ya ce da hannun neman su zai shiga aljanna saboda saboda sharrin da yake rurawa yake haddasawa tsakanin mutane da kuma wargaza yan uwantaka wata Allah ya kuma zai ya kullata to shi wannan ta sanadiyar sai gobe da gulma da annabi wanda yake yadawa yana warware waɗannan annabi wa yana warware waɗannan wata har wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wadi Abdullahi bin Abbas ya rawaito yake manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito cewa da wasu kabari guda biyu sai ke da sabon da inna kuma da yi an tabani yake ma'abota waɗannan tsabarbura guda biyu hannun mutu azaba tana cikin azaba halin da ake sai ce ma yi azaba ne ke kabiri kuma abin da ake masa azaba a kai ba wani abun kuduru gani ba ba wani babban abu ne ba wani babban abu ne da kuke ganin wani babban girma a abu ne wanda yake karami a wurin yake bana inda kokari amma bai na da girma a wurin hukuma yana da girma amma wurin aikata shi a wurin kuma wani abu ne duk da ta ci ba guda ba ka yi ne a nan ba guda ba Ka kai wani mata ba ma san kai ba in ka dauka ba ka iya kirga irin

da rashin jituwa ya kai ka can ma ya ɗauko ta can ya kai ka wani guri nan ma ta haɗa wani wata matsala da bala'i na da shi wannan shi ne aikin sa ko wani ya yi wata alamar kawai ya ku na da cikin hukuma annani wanda ke haɗa wannan da wancan shi ne azabar azabar kawai da cikin kawai wanda ke dawo ta akwai wannan annani na biyu kuma yake na ga nan ta duro nan baule sai ya suka cewa ga tsara da ya kai ta ce ta yi abin da kuma a wannan ruwa da kuma zai ka da kuma tsari to za ka mahalla tsari ne da cikin abin da ke jawo azabar kabari shine wannan annabi mai da wannan cin naman mutane da ya tafi yau ne da ya abin da sani da wanda ba sani ba da wanda ka sani da wanda ba sani ba da na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba ko na gaskiya ne in ba na sai zai dawo kan kada ka yaki kuma da mutane da manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya fito ka a kasar mai kenan a ce abin da shi bai so ka ambata ko da gaskiya ne ya faɗa ɗin amma kuma faɗin kai shi an ce shi ba an kai ne ba ne kuma faɗin kuma ka faɗe shi ya shiga cikin wannan bayani kuma ya haddasa wani bala'i tana daga ciki ta zama mutum da ita wani wanda kamata ko da shi da yau kan mai damar da yi mun da wa kan mu zai ga taimakon kan mu da kawo shirin mazai da ke da muke yi mu zauna mai tafiya a suna ma wani a suna ma wani a taɓo hiran wani a samo rawa ne a buɗe rawan wani a rufe da ne a sake buɗe da ne shi ne shi ne na mura kowa shi an san a kari mai kari na inda kari ka ambaci dan uwa ka kai da mutumin banza ne kuma da mutane ke ganin da kiwon kai da mutumin banza ne to wani daɗi ne haka an ka ambaci wani bai da kaza wani daɗi ne wani ya rasa kaza me kaje wani ya yi kaza me kaje duk an ta kai ta kawo kai da ma ba abin da ta kila na la ila kawo na wala ko iya kai ka kawo mana to za ka mai iya wa bakunan mai iya wa bakunan nan sallallahu alaihi wasallam ya kama harshen rai yace da kun ba alaika hada yake ka tsare wa kanka hada wannan harake ka tsare wa kanka ta kiyaye mutane su kubuta المسلم والمسلم والمسلمون من لسانه ويده مسلمين والمسلمات فقوموا لك حرس أن سيقوم عن نفسه مسلمات فقوموا لك حرس أن سيقومون ومزلون حتى أن سيقوموا لك حرس أن سيقوم والمكتوب والمخدر سيقوموا سلالة الخيوة والمولى إذا حريت هذا الوقوف لك حرس أن سيقوم سلالة الخيوة والمولى kaga kenan har yau ba su zo su kuta daga harshen ka ba ko da a gaba da gaba sun kuta ba sa ganin su da kuma ganin ba sa ganin su ka bace su to amma idan har za ka dinga kai yau ne to kaga kenan ba su kuta daga sharrin ka ba to za ka yi waɗannan abubuwa mu yi kokari mu kiyaye misali lokacin da muke kashewa a cikin gidan banza a cikin da su kala kala za ka ga yawa a ɗaukar da zama zai sanar القيامة حتى يسأل عن ثلاثة أو قوة الوقوف ثلاثة هي أنفعيل الوقوف أما بعض ذلك يقولون في لا إجابة سواء ما كانت أنواعه سواء ما في تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا مرة سواء قلنا تشوي شيء أشي وأبناء فيه تدور وأبي تزيع أنفعليك يا مرة سواء قلنا والفريق بينك لا تقول أكثر ويقول الخطبات وفوق ويقول تصور wannan ya fi maka zauna ka yi hira da iyalanka tana hira da iyalanka kana samun lada ya fi maka ka je ka tara irin wannan majalisa da za ka yi karɓanta a wannan lokaci a yi ta taɓa sai mu wannan da wannan da sauran Allah ta Allah ya samu dace Allah ta kare mu daga fitintunu da duniya da lahira Allah ta Allah ya muka kama da alkhairi duniya da lahira Allah ta Allah muna roƙon ka ya Allah ka shayar da mu ruwan sama اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اكفنا بغيرك ولا تجعلنا من القانتين اللهم إنا خلق من خلقك ولا تمنع علينا بذنوبنا من قبلك دعا الله أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وسلم بملائكته فقال عبد المصاحب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر جعفر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل أعداء الدين وانصر عبادة الموحدين